duk da hutun dole na kwanaki biyu da gwamnatin jihar adama ta bada yanzu haka fa kwamitin mutane bakwai da mukaddashin chief jojin adama justice ambrose mamad ya kafa tuni fa yan kwamitin suka fara zama don jin bahasi game da tuhumce-tuhumcen da yan majalisar dokokin jihar kewa gwamnan jihar da mataimakinsa bala james gilari tun farko dai babban magatakardan kotunan jihar adama alhaji abubakar yan bayola ya bayyana manema labarai cewa bisa doka ba dole ne sai mukaddashin chief jojin jihar ya rantsar da yan kwamitin ba batun da kuma masana hakan shari'a irin su barista sanda joshua wigre ya karin haske a gaskiya bisa doka abu mafi muhimmanci ba wai rantsar da kwamitin ba ne kafa kwamitin ne yadda aka kafa kwamitin an kafa ta bisa doka ehm, rantsar da kwamiti wannan duka eh, harkan biki ne ba lalle sai an yi ba domin a bisa doka idan aka kafa kwamiti din daga ranar da aka kafa su suna da kwana tasa'in su gama bincike akan abubuwan zargin da ake wa gwamna su bayar da nasu ra'ayi ba lalle ba ne sai an taru a je a ce za a rantar da su ko wani abu ba daga ranar da aka kafa su dai sun zama kwamiti cikakke. To sai dai kuma tuni har wasu magoya bayan gwamnan jihar Adama irin su Honorable Ibrahim Babba Waziri suka fara mai da martani. Ra'ayinmu shine alama ya nuna demokradiyyar Najeriya ya zo karshe in har dai shugabannin kasa za su zanna su yi wannan abun nan. An ce an nada kwamiti mun yarda an nada kwamiti muna jira mu ga menene shi alƙalai zai zo ga kwamiti. kawai muna zane kwasam sai muka je kace kwamiti sun je za su rantsar da kansu na farko wannan sun saba doka na biyu wannan muna da da mun dauka da tabai ne yan kasa masu kishin kasa sai mun fahimci cewa kishin da suke yi kishin kudin da za a ba su ne illa iyaka karka kara karka rage gashi kuma mun san su mun san ƴaƴan su mun san eh, iyalin su gaba daya abun sai kasance wani abun takaici abun kunya abun Allah wadai ku ya ku ganin wannan me haka ke nuna eh to haka yana nuna nunawa cewa kawai su eh, shugabannin da ke abuja sun zalla ido rufe suka ce komai ya sai sun kawo mana husuma a Najeriya a Adamawa alama ne wanda ya nuna mana duniya sun sani PDP ta nuna ba ta bukatar arewa ba ta bukatar yan arewa shi yasa ke so duk inda ake zaman lafiya kawo mana fitina a gaskiya fi sabilillahi sun yi sai su kawo mana fitina na kashe mutane Allah ya sa ba mu fitina nan ba sannan yanzu su kawo wannan sai sun tsige gwamna sun tsige mataimaki sannan sun kawo wani su ce masa ya zanna ya rike acting governor a yi zaɓe wata uku a sake zaɓe wani irin masifa ne wannan kuɗi ne ai haƙuri mana jira Allah zai kashe mutum ba sai ka kashe shi ba ai kai haƙuri mana in lokacin sai kare ai zai sauka gaskiya fi sabilillah abun nasu yi yawa zaka dai Allah ya dora mu kan maki Allah ya rufa mana to sai dai kuma yayin da wasu ke suka ga yan siyasa irin su Honorable Francis Hamani na maganin matakin da yan majalisa suka dauka yayi daidai ai ana taka hakkin mutane dole ne mutum in an taka hakkin shi. dan majalisa ne wanda kuma je je aiki wa jama'ansa dole ne ya san me yake yi wanda ya yi kyau wa jama'ansa ko ba ka ba kuma ba wai sai ya tashi ya tambaya kowane kowane mutum ba yana da haƙƙi ya yi wannan aikin yana da haƙƙi ya taimaka ma kasansa yana da haƙƙi ya yi abin da ya dace wa kasan yanzu dai an zura ido a ga koshin gwamnan da mataimakinsa Balajan Gilari za su gurfana ne a gaban 'yan kwamitin binciken ko kuma a'a Ibrahim abdullahi Zizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya